alors que Washington cherche à renforcer ses... Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar a kan mitoci 16-21-25 ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya bullo muku a shirin mu na hantsi na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin kwannin Janguriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin da za mu gabatar muku a daidai wannan lokacin za ku ji fashin bakin da mai sharhi kan sha'anin tsaro a jamhuriyar Nijar Abdulrahman Alkasum ya yi game da shirin gwamnatin kasar Chadi na kwashe dakarunta 600 daga cikin dubu da 200 da ta girke akan iyakar ma'adini da kasar burkina faso a tarayyar najeriya kuma sabon kwamandan dakarun kawancen kasashen tafkin chadi manjo janar abdul khalifa ibrahim ya yi maraba da sarandar da 'yan boko haram ke ci gaba da yi amma duk da haka ya yi wani gargadi na musamman duk da a tarayyar ta najeriya masu garkuwa da mutane ne so kashe wani dan sanda daya tare da jikata daya a jihar taraba do bayan garkuwa da suka yi da wani babban jami'in hukumar kwastan mai suna suna dsc abbas bello muna ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar nijar amma duka wannan zai zo muku bayan na mika ku a washington dc domin sauraron labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran gwamnatin amurka na tuntubar taliban kulle yomin yayin da ake ci gaba da famar ganin an kammala janyewa daga afghanistan zuwa ƙarshen wa'adin da shugaba joe biden ya bayar na ranar 31 ga watan agusta mu da taliban muna tuntubar juna ta kafafen siyasa da tsaro game da duk wani abu da ke faruwa a kabul a halin yanzu a cewar mai baiwa kasa shawara kan harkokin tsaro jack sullivan ga manema labarai a fadar white house mutane kimanin dubu sha shida jiragen sama suka kwasa daga filin jirgin saman kasa da kasa na hamid karzai da ke kabul daga ranar lahadi zuwa jiya litini jiragen sun hada da na sojoji da fasinjoji wajen tamanin a cewar jami'an gwamnatin amurka waɗanda suka ce akasari wato mutane kimanin dubu goma sha ɗaya jiragen sojin amurka ne suka kwashe su bayan da taliban ta kwace afghanistan kasar rasha ta shiga sa ido kan wannan kasa da ke sashen kudu amma tare da taka tsantsan saboda ta ga ko yaya za ta amfana da wannan al'amari wanda ke cike da damar maki da kuma hadari ko da yake a hukumance ta ayyana taliban a matsayin kungiyar ta'addanci rasha ta shafe shekara da shekaru tana mu'amala da shugabannin taliban kai har ma da gayyatar su zuwa birnin moscow yayin da kasashen yammacin duniya ke nuna damuwa kan janyewar amurka da neto tare da fargabar cewa musamman ma mata da 'yan mata za su sha fama a ƙarƙashin taliban masu tsatsauran ra'ayin addini ita kuwa rasha tana yamma bakinta wani binciken cikin gida da aka yi kan 'yan sandan da ke aiki a majalisar dokokin tarayyar amurka ya wanke wani dan sanda kan laifin kashe wata mace a gidan majalisar dokokin tarayyar amurka ta capitol a ranar 6 ga watan janairu lokacin da ita da sauran ɗaruruwan magoya bayan shugaban amurka da lokacin donald trump suka yi kokarin tseda 'yan majalisa daga tabbatar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a matsayin wanda ya kayar da Trump a zaben da aka yi a watan Nuwamban bara. A watan Afrilun bara, hukumomi suka ce ba za su tuhumi dan sandan wanda aka ƙi bayyana shi da aikata wani babban laifi kan harbe Ashley Babbitt mai shekaru 35 tsohuwar sojar Amurka mai lambar yabo wadda a 'yan shekarun da suka gabata ta kasance mai matukar goyon bayan Trump ba. Jiya Litini, hukumar 'yan sanda mai kula da harkokin tsaro a ginin na Capitol, ita ma a wani binciken cikin gida ta wanke ɗan sandan daga laifi. amurka ta kakaba takunkumi jiya litini kan wani babban jami'in soji a ma'aikatar tsaron kasar eritrea tana mai nuni da irin rawar da eritrea ta taka a yakin da ake yi a yankin tigray na kasar habasha hukumar baitul malin amurka ta faɗi a wata takardar bayani cewa ta kakaba takunkumi ma philippus wedel yohannes hafsan hafsoshin sojin eritrea tana mai zargin sojin kasar da cin zarafin mutane a tigray Hukumar Baitulmalin ta Amurka ta ce sojojin na Eritrea sun aikata abin da ta kira munanan abubuwa a yankin Tigray ciki har da kashe-kashen mutane da wasosu da kuma fadi. Hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka ta tabbatar da cikakken ingancin rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer ke hadawa don yi ma masu shekaru 16 zuwa sama. yanzu jama'a za su samu kwarin gwiwar cewa wannan rigakafin ya kai babban mataki na rashin haɗari inganci da kuma tsarin sarrafawa kamar yadda hukumar ta fda ta wajabta kafin a tantance abu a cewar mukaddashiyar kwamishinan hukumar ta fda janar woodcock a wata takardar bayani jiya litini a wani jawabi 'yan sa'o'i bayan tantancewar shugaban amurka joe biden ya yi kira ga amurkawa da su yi rigakafin yana mai jaddada rashin cutarwa da kuma ingancin rigakafin bari mu faɗi wannan da ƙarfi kuma dalla-dalla idan kana ɗaya daga cikin miliyoyin amurkawa waɗanda suka ce ba za su yi rigakafin ba har sai ya samu cikakken amincewar hukumar fda to yanzu fa ta amince a cewar biden a ƙarshe mutumin da ya fi kowa tsawo a amurka mai suna igor vovkovinsky ya rasu a minnesota yana mai shekaru 38 'Yan uwansa sun ce Vovkovinsky wanda aka haifa a Ukraine ya mutu a wani asibiti a Rochester ranar Juma'a sanadiyar ciwon zuciya. Mahaifiyarsa Vladimir vovkovinska wadda nas ce tun da farko ta bayyana rasuwar a kafar Facebook. Voskovinsky ya je asibiti neman magani tun a shekara ta 1989 lokacin yana ɗan yaro. Labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A halin yanzu za mu shiga taskar rahoton da muke ɗauke da su inda za mu soma da shirin gwamnatin ƙasar Chadi na kwashe dakarunta 600 daga cikin sojoji 200,000 da ta girki akan iyakar ƙasashen Mali, Nijar da Burkina Faso a watan Fabrairu da ya gabata a matsayin wata gudunmuwa da ta yi a yankin da ake kabsawa da 'yan ta'addar matakin da waɗansu ke ganin zai haddasa cikas takwas wajen cimma gurin fatattakar 'yan ta'addar. To amma a cewar wani mai sharhi akan sha'anin tsaro a jamhuriyar Nijar Abdurrahman Alkasum ba sauyin da matakin zai haddasa ya ko bayyana haka ne a wata hira da ya da wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Mani Barma. Tun lokacin faduwar tsohon shugaban kasai wani abu ne wanda an yi ta tsammanin ya faru tunda wasu daga cikin su masu ɗan janye to kuma yanzu tun da raba kafa ne za su yi kuma watakila suna da wata guguwa gaban so da take mai mahimmanci don kuma na san da mataki ne tabbas wanda aka dauka tare da amincewar sauran kasashen da su gabanin kasashen ban tsammanin ana iya samun wata matsala me kake ganin zai iya biyo bayan janye waɗannan sojojin ƙasar chadi daga yankin sahel kayan su zo ya yanayin yake bayan sun zo ya yanayin yake wani alfanu samu wasu a wurin ta bada to daga haka nan ne ake iya gano matsalar da take iya samuwa kuma ba ni ganin an samu wani canji takamaimai abin da ya shahi jamhuriyar nijar duk da ke samu wasu a yankin ta sa an zafafa kai hare-hare a cikin yankin burkina faso saboda samu wasu a yankin ya kasance 'yan ta'addar sai suka karkatawa a bangaren da ya rauni a yankin kuma ita burkina faso ya zamanto ita ta rauni duk sha wahala. Daya daga cikin abubuwan da ke daukar hankalin jama'a game da wannan mataki na gwamnatin kasar Chad shine cewa yadda kasar eh, ta kwashe rabin sojojinta a daidai lokacin da 'yan ta'adda ke ci gaba da karkashe jama'a musamman da ya fararen hula a yankin sahel. tuna ga malam sulkahin su zo a wani tsari wanda ake aiki da shi a wurin kuma zawarsu kuma sai aka faɗaɗa suka samu shiga su su masu kawo gudunmuwarsu yanzu kuma bayan sun tafi na tabbatar da tsarin za a sake fasalta shi kuma a datar da shi wasu su cike gurbi su sanin kowa ne cewa cikin gwamnati rukun kwarya suke wadda tana iya fama da barazana kala-kala To har yanzu muna kan sha'anin tsaron amma a wannan karon a tarayyar Najeriya inda sabon kwamandan dakarun kawancen kasashen tafkin Chadi Force Multinational Mix da MMF Manjo Janar Abdul Khalifa Ibrahim ya yi maraba da sarandar da 'yan Boko Haram ke yi amma duk da haka ya yi wani gargadi zuwa ga dakarun kasar da su ci gaba da zama cikin shirin kota kwana daga Abuja birnin tarayya ga rahoton Hassan Mai na kaina. da yake jawabi ga hafsoshi da sojojin hedikwatar rundunar kawancen kasashen tafkin chadin da ke bagasona babban kwamandan rundunar major general abdul khalifa ibrahim ya ce ya zo ne da azama da kuma wani sabon karsashi na kai farmaki har tungar 'yan ta'addan boko haram a wani yunkuri na gaggauta kawo ƙarshen wannan yaƙi da yake nuna gamsuwa da irin kwazon dakarun general ak ibrahim ya buƙaci sojoji da su ƙala jan ɗamara a kuma yi aiki cikin haɗin kai a kuma aiki tare da kuma musayar muhimman bayanan sirri. A ɓangarensa shi kuma zai samar da kyakkyawan shugabanci don haƙa ta cimma ruwa. Da kuma yake tsokaci kan yadda 'yan ta'addan Boko Haram ke ta yin saranda ba kakkautawa tare da mika wuya ga dakarun rundunar kasashen tafkin Chadin. Babban kwamandan ya yi maraba da hakan sannan ya ce za a ci gaba da ƙarfafa musu gwiwa suke mika wuya tare da makamansu. amma duk da haka general ak ibrahim ya wuri dakarun da kada su saki jiki don sarandar da 'yan ta'addan ke yi a halin yanzu amma ya kamata su kasance cikin shirin kota kwana sannan su kasance masu taka tsantsan yayin mu'amala da 'yan ta'addan da ke miƙa wuya sannan dole ne a yi la'akari da tanaje-tanaje da dokokin kasashen duniya a akan tarzoma sannan a bangare ɗaya kuma rundunar mnjtf na nazartar abin da ke faruwa a halin yanzu da nufin ɗaukar mataki na gaba kuma cewar kwararre kan sha'anin yaƙi da ta'addanci farfesa muhammad tukur baba wannan ji hankali na babban kwamandan na bisa hanya. Shi kwamanda maganin da yi magana ne da ya kamata a yi la'akari da shi. Mai son zaman lafiya ko mai son ganin karshen wannan ta'adda da ake yi. Bin murna da maraba da saranda da yan yakin nan ke yi na Boko Haram. Amma kuma kamar shi yadda kwamandan ya nuna ba za a kwanta a ce komi na nan lafiya ba don komi na iya faruwa. Shina iya yiwuwa wannan sarandan eh, wasu tsari ne daga cikinsu da aka aiki ko don sai kaga mutum sai mu zauna mu ce ai komi ya fi lafiya su kawo abin nan ba lallai a karɓi saranda kadai ba a'a a fa lura kar a zauna wasu ya kasance wani shiri ne kuma daban da suke fitowa don su ba da mamaki ko da ma yakin nan ya kare yanzu dole a zauna da shi don ba mu san yadda za ta sake kullowa ba wata sanarwa da kakakin rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin chadin kanar muhammad dole ya sanya wa hannu ta ce sabon babban kwamandan wanda kuma ya ziyarci shiya ta uku da ke manguno kazalika ya ziyarci shiya ta ɗaya da ke mora inda babban jami'in yanki na mayo sava mr roger safo ya shaida musu cewar 'yan ta'addan da a halin yanzu ke caccanza salo akwai bukatan dakarun kawancen kasashen na yankin tafkin chadi su masu canza salo salon kuma da farfesa muhammed tukur baba dan iya mutum biyu ke cewar ya kamata ya fi mai da hankali akan tattara da kuma sarrafa bayanan sirri ya kasance ɗaya da abin da shi kwamandan ya ce lalle mun yi maraba da saranda da suke amma kar a zauna a ce ba za su ba ya kamata a karfafa neman bayanai na tsaro da kuma nazari a kansu lalle yanzu ne ya kamata a karfafa neman intelligence na abubuwan da ke faruwa yana iya kasancewa wani salo ne daban suka fito su sake fitowa ta wani waje a takaice abin da zan ba da karfafa ƙara bayanan tsaro don a san inda aka nufa farfesa muhammad tukur baba dan iya mutum biyu in za a iya tunawa ko a lokacin da yake amsar jagorancin wannan runduna a birnin injamaina General AK Ibrahim wanda ya gamsu da irin kokarin da wanda ya gada General Ogulla da ya yi. Amma duk da haka ya ce akwai bukatar a kara jan ɗamara a kuma yi kazar-kazar domin gaggauta kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'addan na Boko Haram da Iswap a yankin na tafkin Chadi. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. har yanzu dai muna tare ta najeriya inda masu garkuwa da mutane suka kashe dan sanda daya tare da shakata daya a jihar taraba biyo bayan garkuwa da suka yi da wani babban jami'in hukumar kwastam mai suna dsc abbas bello wanda ya je hutu a gidansa da ke karamar hukumar jalingo a jihar ta taraba wakilin muryar amurka salisu muhammad garba ya aiko mana da wannan karin bayani a wannan rahoton daga jihar ta taraba yadda matsalar garkuwa da mutane da 'yan fashin daji suka addabi kasar Najeriya a jihar Taraba kuwa lamarin ya auku masu garkuwa da mutanen da sun yi nasarar garkuwa da wani babban jami'in custom a jihar Taraban mai suna Abbas Bello wadda ke da mukamin Deputy Superintendent of Custom wato DSC a takaice hakan ya faru ne a anguwarsu da ke karamar hukumar Jalingo a jihar Taraban da misalin karfe biyu na dare inda suka yi ta ba ta kashi tsakaninsu da hukumar 'yan sanda har ko suka yi nasarar kashe jami'in dan sanda daya ɗayan kuwa suka yi masa rauni wanda halin yanzu yana asibiti yana karban jinya to ko menene ma hukumar 'yan sandan jihar Taraban za su ce akan wannan lamari DSP Abdullahi Usman wanda ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban shine wanda ya shaida mana a kowane wannan lamarin a lokacin da muke zantawa da shi a ofishin nasa. Masu garkuwa da mutane sun shigo wannan unguwar misalin karfe biyu na dare sun zo suka rarraba kawuna daidai mashigan unguwar sannan wasu suka auka cikin wannan gidan yayin da kuma aka samu samu su wayannan jami'an sanda suna patrol kamar yadda al'adar 'yan sanda yake a duk dare to suka auka cikin su ba tare da sanin su ba su wayannan masu garkuwa da mutane suka samu shiga fada cikin gidan bayan sun artabo da 'yan sanda kuma suka harbe ɗaya daga ciki har lahira mai suna sajen ogidi habu sannan suka ji wa ɗayan rauni shi inspector john dauda suka ji masa rauni wadda shi yanzu na asibiti alhamdulillah gaskiya jiki da sauki bayan rundunar 'yan 'yan sanda ta shaida a murar Amurka a kuwan lamarin hakan kuwa ta sanya na yi kokarin tuntuban 'yan uwan wanda lamarin ya shafa na koyi dace na samu kaninsa wato Adamu Bello wanda ya shaida mana yadda lamarin ya auku. A raundu na dare ka ɗauki shi ba da na ba suka tafi da shi to abun gaskiya ba da sun taɓa zuwa lasiya suka ɗauki mai gadin shi suka tafi da mai gadi biya ransom mai gadi ya dawo to yanzu kuma almost dai shekara kenan zuwan shi bai fi sati ba to jiya wannan abin ya zo ya faru a har yanzu dai ba wani kariya yin bayani ba wani magana har yanzu an abu ya faru kama haka dole hankali zai tashi baka san wani hali yake ciki ba sai muna fata Allah ya dawo da shi lafiya har zuwa yanzu dai masu garkuwa da mutanen a jihar Taraban wanda suka yi garkuwa da jami'in kwastam din ba su ma fara tattaunawa akan yadda za a yi su sako wannan bawan Allah ba Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na mudar Amurka daga Jalingo a Najeriya To a halin yanzu ga Muhammadu Ibrahim Kwari dauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yancin bai tsina na komai. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Matanka in tana da juna biyu bai kwari ba, ka ɗoro ta akan wannan hanyar to hedemi ma jaji Allah mayar ma da alheri zai iya barewa yaushe. Muna ganin shekara zuwa shekara gadoji suna karyewa suna ballewa sakamakon ambaliyar ruwa. Gwamnati ta samar da dankwangila wanda halin yanzu suna nan suna aikin su gurin da zarar sun gama za su samu mana da wato kiyasi na abin da aikin zai ci. Masu saurare yau ma muna kan batun kalubalen muhalli inda zaizayar kasa da ambaliyar ruwa ke ci gaba da barazana ga al'ummar gayawa da bulbula na yankin karamar hukumar ungogo a jihar kanan najeriya a dakace mu daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Madalla, masu a makon da ya gabata mun kawo muku bayanai kan yadda mazauna yanki ko kuma unguwannin gawa da bulbula a yankin karamar hukumar unguwan jihar kano suke kokawa game da kalubalen muhalli da suke fama da shi kama daga matsalar ambaliyar ruwa zuwa zaizayar ƙasa da kuma rashin hanyar mota waɗannan yankuna dai na cike da ɗimbin al'umma da galibinsu talakawa ne masu ƙaramin ƙarfi waɗanda ke makwabtaka da unguwar brigade ta karamar hukumar nasarawa a birnin kano amma kamar yadda bayanai suka gabata su kuma suna ƙarƙashin hurumin mulki ne na karamar hukumar ungogo mai iyaka da karamar hukumar ta nasarawa A makon jiya mun kawo muku muryoyin mazauna waɗannan unguwanni inda suka yi bayani filla-filla kan yadda zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa ke musu barazana. A wannan makon kuma Malam Haruna Musa da ke zaman sakataren gamayyar ƙungiyoyin ci gaban waɗannan yankuna na ɗauke da ƙarin haske ne game da halin da suke ciki da kuma matakan da suke ɗauka a ƙungiyanci. Ana iya yi wajen rubutu da bibiya. Misali mu anan muna bin matakai na farko mukan je karamar hukuma har ofishin gwamna an je akan wannan magana hanya wai me suke gaya muku cewa a yi haƙuri a zo a yi addu'a kuma muna ta yi a matsayin mu na musulmi mun yarda da addu'a muna yi. Wataƙila ba za ku rasa wakilai ba ko dai 'yan majalisu a jiha ko tarayya. To ya iyawa shine ka je ka neme shi a inda ya kamata kamar gidansa to sai kai zuwa goma sha biyar baka sami waninsa ba. Daman magana hanya shine a yi drainage a yi ciko a yi mata kwalta. to kaga magana zaizaya an tashe ta daga aiki mata masu juna biyu za su je inda ake so a je a awo na juna biyun nan za su je sakamakon rashin hanyar wani lokacin ya dai ka hakura ka ci gaba da mata abin da aka tarar na iyaye da kaka kamar ya jike mana alaji yi saboda ba hanyar ai ai sai da hanyar za a samu damar zirga-zirgar amma matarka in tana da juna biyu bai kwari ba ka ɗoro ta akan wannan hanyar ta titin badaru ko ta tsakiyar gari ko ta jaba to hedemi ma jaji Allah mayar ma da alheri abin da ka samu a jikin matarka zai iya barewa ko yaushe da wahalar abin dan haka ma ba kwa zuwa asibiti kenan da yawa ai sai dai dolan doliya muna cikin wani yanayi wannan garin ba alfahari ba duk wanda zai nemi kujera ana alfahari da kuri'un da suke anan saboda muna da yawan al'umma misali in sun zo kamfe ba yin yarjejeniya da su ne gaskiyar lamari mun samu irin wannan matsalar amma kuma mun gano cewa daga yanzu duk wanda za mu zaɓe idan wanda ya zo neman kujera daga yanzu akwai wannan rubutun da rani tun da mun fahimci cewa dole sai an yi haka saboda yanayin rahin cika alkawar saboda duk wanda yake a garin nan wannan damuwa ita tafi damunsa malam haruna musa kenan sakataren gamayyar kungiyoyin ci gaban yankunan gayawa da bulbula da ke karamar hukumar ungogo a jihar kano najeriya tuni dai gwamnatin jihar kano ta ce tana sane da halin da waɗannan al'ummomi ke ciki kuma tana ma shirye-shiryen ɗaukar matakai kamar yadda kwamishinan muhalli dr kabiru ibrahim getso ya shaidawa wannan fili gwamnatin jihar kano tana sanar kuma sun rubutu a rubuce uh, zuwa wannan ma'aikata ta muhalli uh, magana da nake maka yanzu uh, gwamnati ta ba da kwangila zane na wannan aiki saboda wato gurin yana da girma gurin da zaizayar kasan ya shafa saboda haka dole sai an je an zana sannan kuma a fitar da a kididdige nawa aikin zai ci gwamnati ta samar da dan kwangila wanda halin yanzu suna nan suna aikin zanen gurin da zarar sun gama za su samu mana da kiyasi na abin da aikin zai ci wanda daga nan ne kuma muke sa ran allah da za a zo a gudanar da wannan aiki domin shawo kan wannan matsala ta zaizayar kasa a wannan guri ɗaya daga cikin abin da za a yi shine samar da wato magudanar ruwa babba wadda za ta yi maganin zaizayar kasa a gurin sannan banda wannan kuma akwai ciko na ƙasa musamman ma guraren da suka fada idan an samar da wannan magudanar ruwa din duk gefe da gefe za a a cicike idan kuma akwai hanya wadda wannan zaizayar ƙasa din ta cinye shi ma za a zuba ƙasa a kai yadda mutane dai dai za su samu hanya da za su rinka bi amma wannan ba yana nufin za a yi kwalta ba ne akasari abin da ake yi a zuba kasa a samar da hanya mai kyau ta birji wanda daga baya kuma idan ana so a yi kwalta a kai wannan za a iya yi wanda kuma kaga wannan sai ma'aikatar ayyuka ta shigo ciki insha Allah. zuwa yaushe ne kenan za ku yi wannan? To kamar yadda na gaya maka kusan kashi 80 zuwa 85 bisa ɗari na wannan aikin an gama saboda haka haka abin da ya rage ba shi da yawa da zarar an kammala za su kawo mana idan muka wato gamsu da aikin da suka yi za mu karba sannan kuma za mu rubuta mai girma gwamna domin a sahale a zuwa gudanar da wannan aikin. wani aikin da kake magana yana cikin kasafi na bana ko kuma a kuna shirye-shiryen tinkara kasafin baɗi ne da shi. ya danganta da lokacin da aka gama wannan aiki idan lokaci bai kure ba za a iya gudanar da shi a cikin wannan kasafin idan kuma ya kure za a sa shi a cikin aiki na shekara mai zuwa insha Allah. Dr. Kabiru Ibrahim Getsa kenan kwamishinan al'amuran muhalli na jihar Kano a Najeriya. Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da faɗawa zabura kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki Madalla sai dai masu sharhi da masana a kan harkokin muhalli na ganin cewa sakacin mahukunta da watsi ko kuma rashin kula da gargaɗi da shawararin hukumomi da cibiyoyin bincike game da hasashen afkuwar al'amura irin su zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa na taka gagarumar rawa wajen dagulewar al'amura ta wannan fuska. Ko da yaushe akan yi kunnen uwar shigo da irin wannan a gargaɗin da hukumomi da masana suke bayarwa za ka sha ganin wato irin yadda mutane suke rasa rayukansu da dukiyoyinsu gonakinsu gidajensu da wuraren sana'o'insu amma duk da haka za ka ga idan wata shekarar ta zo an ƙara kunnen oshigu da irin wannan nasihohi da hukumomi suke bayarwa a dole hukumomi su mai da hankali ambaliyar ruwan nan idan misali madatsun ruwa a wannan shekara sun tsira to rashin daukan matakai yana iya kaiwa misali wasu manyan madatsun ruwa da ake da su su balle muna ganin shekara zuwa shekara gadoji suna karyewa suna ballewa sakamakon ambaliyar ruwa wannan kaga yana da matukar tasiri ga tattalin arzikin al'umma da kai kawonsu to idan ya zama na cewa ba ci gaba da daukan mataki ba to idan ambaliyar ta zo ta shekarar a za ka ga cewa kuma bayan karyewa gada ba lalle ba ne kafin shekara ta dawo an gyara waccan gadar za ka ga cewa kuma abin ya koma kan wasu abubuwan kamar makarantu gidajen mutane da gonaki idan gonaki suka taɓo kaga abinci ya taɓo to kaga wannan yana da matukar tasiri ga zamantakewa da tattalin arzikin ƙasa da kai kawon al'umma da kuma rayuwarsu gaba daya. Dr. Aliyu Salisu Barau kenan masanin al'amuran muhalli da yanayi a Jami'ar Bayero Kano kuma shine cikamakin shirin 'yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Za a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ga Sulaiman Muna Barma ɗauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel. wacce ta ruwaito labarin tashin hankalin da al'ummomin ƙauyukan jihar tilaberi ke ciki inda 'yan bindiga suka matsa kaimi wajen kai hare-hare a 'yan kwanakin nan jaridar ta tattaro bayanai daga wasu mazauna karkarar anzuru waɗanda suka tsere wa matsugunansu sakamakon ukubar da suke sha daga 'yan bindigar da aka yi amanar cewa daga ƙasar mali suke shigowa nijar matsalar da a yau ta kai inda ya zama wajibi nijar da amannanta za su sake jan ɗamara a yakin da ake kafsawa da ƙungiyoyin jihadi jaridar lokuriya yana cewa wasu shugabannin jam'iyyar pnds tarayya sun nuna rashin jin daɗin bayan da rahotanni suka bayyana cewa an fara tantaunawa a tsakanin shugaban ƙasa muhammad bazum da tsohon firaminista hama amadu don ganin jam'iyyar hamayya ta model lumana ta shiga al'amuran gudanar da mulkin ƙasa Jerar ta ce masu adawa da wannan yunkuri sun kira taron gaugawa domin nazari game da wayar da ake cewa shugaban ƙasa ya buga wa hamma da nufin jin halin da yake ciki bayan da ya je Faransa neman magani. A tunaninsu bai kamata ya shiga shirgin jagoran na 'yan adawa ba. Jaridar Air M4 ta ce jami'an tsaron Nijar sun kama ɗaya daga cikin gaggan ɓarayin da suka yi sanadin mutuwar askarawan ƙasar biyu a makon jiya. jerar ta ce a cikin daren sha biyar wayewar sha shida ga watan na agusta aka sanar da sojojin Nijar cewa wasu barayi da suka ƙetaro daga Najeriya sun kwashe bisashe a wani ƙauyen jihar maraɗi take yanke suka bi sawu har zuwa ƙauyen kadoji na ƙaramar hukumar mulki ta jibiya da ke jihar katsina kuma a daidai nan ɗin ne barayin suka yi kwantan ɓauna lamarin da ya haddasa mutuwar jami'an tsaron nijar biyu kafin barayin su bi kara a yanzu dai an kaddamar da bincike domin cakko dukkan waɗannan barayi, sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimakon ofishin muryar Amurka da ke ya Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bako a nan ne zan sallama da ku sai da misalin karfe hudu agogon Nijar Najeriya za ku sake saduwa da sauran abokan aiki daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.